Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Sarfi Hashin gumin Leta da Baba ko Makeri da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a cewa hukumar kwastam mai kula da jihohin oye da Osun ta kama wasu kayayyakin miliyoyin naira tare da hada wato hada haraji har naira biliyan shida. Za ku buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan lamarin tsaro a wasu yankunan jamhuriyar Nijar da Najeriya? lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar kada a manta a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba baya ko makiri. shugaban amurka donald trump ya jajanta wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a wata hirar waya da ya da shi da yau talata game da mummunan gobarar da ta tashi a fitacciyar mujama'ar notre dame a cewar fadar white house ma'aikatan kwana-kwana sun kwashe wato sun kashe wutan ne da safiyar yau talata jami'an faransa suna nan suna kokarin tantance barnin da gobarar ta yi da take bayani akan gobarar sakatariyar labarai a fadar white house sarah sanders ta faɗa a wata sanarwa amurka ta buƙaci a ɓata sake gyaran wannan muhimmin gidan tarihi na wayewar yammacin duniya an dai dakile mummunar barna da gobarar ka iya haddasawa amma dai wutar ta yi lahani in ji shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a hirarsa da manema labarai a mujami'ar a cikin dare ya ce zai kafa wata gidauniya da zai wato za ta tattara kuɗi domin sake gina mujami'ar ya kuma ce zai nemi masana a ƙasashen duniya da za su taimaka masa a gudanar da wannan aikin. jigilan farko na kayan taimako ya isa kasar venezuela da ke fama da rikici a yau talata jirgin sama da ya kwashe kayan taimakon daga kungiyar agaji ta kasa da kasa ta red cross ya isa a birnin caracas bayan da kungiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin shugaba nicolas maduro a watan da ya gabata a kan kai kayan taimakon wasu hotuna da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna ma'aikata saye da riguna launin shudi da ke da tambarin red cross suna sauke akwatuna a cikin jirgin kayan da aka aikan yana dauke da magunguna da kuma kayan kiwon lafiya da ake tsananin bukatan su a cewar wani jami'in gwamnati yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa kungiyar ƙasa da kasa ta red cross ta ce tana sa ran mutane 650 ne za su amfana da kayan taimakon a venezuela tun da fari dai maduro ya ki amincewa da taimako daga amurka da wasu kasashen waje duk da cewar kasarsa tana da tsananin tana fama da tsananin wahala sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki da kasar ta fuskanta cikin shekaru hudu da kuma karancin abinci da magani ya ce taimako da amurka ke niyyar yi wani yunkuri ne da amurkan ke kokarin kawo mamayar soja kana ya ce kasarsa ba ta da bukatar taimako daga waje majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa kashi 25 cikin ɗari na mutanen venezuela da adadinsu ya kai miliyan 30 suna da buƙatar taimakon gaggawa na abinci da magani ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'a pakistan sun sanar a yau talata cewa dakarun yaƙi da ta'addanci sun kashe mayakan sa kai guda biyar a wata musayar wuta ta sa'o'i goma sha bakwai wanda suka yi a wani gari da ke birnin peshawar a arewa maso yammacin ƙasar musayar wutar ta ɓarke ne da yammacin jiya litinin bayan da aka kwarmata wa dakarun tsaron an ga wata mabuyar 'yan bindigan cikin hayabat wata unguwar masu hannu da shuni inda su wayannan 'yan ta'addan guda biyar suka ɓoye tare da harsashe da abubuwan fashewa masu ɗimbin yawa a cewar jama'an jama'an da mazauna garin da sun ce mayakan sa kan sun kai martani ne da bindigogi a wani samame da suka kai a wurin wata liyafar da 'yan sanda suka shirya inda suka kashe dan sanda guda kana suka jikata wasu guda biyu an ce wasu mata fararen hula guda biyu su ma sun samu raunuka a wannan samamen daga bisani rundunar sojojin kasar sun taimaka wa jami'an tsaron fararen hular suka ci gaba da musayar wuta a yau talata da rana yan sandan sun faɗa wa manema labarai jim kaɗan bayan da bayan ɗauki ba daɗin cewa an samu abubuwan fashewa wanda yawansu ya kai kilogiram hamsin wanda aka ɗana su a jikin gidan. da ƙarshe ma'aikatar shari'a amurka ta ce a ranar alhamis za ta fitar da wani bangare wanda ta tantance a cikin kusan shafi 400 na rahoton binciken da robert mueller ya gudanar a kan rasha ko ta yi katsalanda a zaben amurka na shekarar 2016 domin taimakawa donald trump trump ya faɗa a jiya litinin cewa an riga an wanke shi daga aikata ba daidai ba a kan batun zaben tun ma lokacin da shi da sauran amurkawa suke jiran sakamakon binciken mula wanda ya kwashe watanni 22 yana yi mula ya gudanar da bincike a kan tuntubar da kwamitin yakin neman zaben trump ta yi tare da rasha da kuma ko trump din ya yi amfani da karfin mulki ya shishigi a kan aikin binciken rahoton da aka yi ta ja'in ja tun kafin wato a fitar da shi attorney janar ba ya fitar da shafi hudu na kanun rahoton wanda mula ya gudanar makonni hudu da suka wuce yana mai cewa mai binciken ya ce trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su da wani haɗin baki da ƙasar rasha domin taimaka masa ya lashe zaɓe amma kuma bai tabbatar da ko trump ɗin ya yi amfani da karbinsa ya yi katsalanda a binciken da aka yi ba duk da haka mola bai tabbatar da trump ya yi wannan shishigi a cikin binciken a don haka attorney janar ba da mataimakinsa da ake kira rod rosenstein sun sakankance cewa babu wani hukuncin laifi da za a dora ma donald trump akan cewa ya yi amfani da karfinsa wurin shishigi ga aikin bincike da aka gudanar. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin hukumar kwastam mai kula da jihohin oye da Osun ta kama wasu kayayyaki na miliyoyin naira tare da tara harajin naira biliyan shida tun farkon shekarar nan kamar yadda za ku ji daga wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal. Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama kayayyaki na miliyoyin nerori tare da tara haraji na biliyoyin nerori. Alhaji Zulkibli Abdullahi Argungu shine shugaban hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun. Abin da muka kama wanda ya fi yawa shine shinkafa ta waje buhu dubu uku da ɗari biyu da saba'in. Mun kama mai man girki jarka ɗari bakwai. Mun kama gwanjo dila ashirin. Mun kama manyan motoci na alhorma guda takwas. Duka waɗannan abubuwan abubuwan da kuka kama a jimlanci kudin sun kai nawa kudin sun kai miliyan ɗari daya da biyar da yan kwaba ba kai a wani waje ne kuka kama su mafi yawa kama mu wuri biyu ne wasu smugglers ne yan fasa kwauri da suka samu suka shigo da su ta hanyoyin da suka sani jihar oyo mafi yawa a jihar oyo sannan mafi yawa kamar irin mashin ɗin nan da wannan motoci da muke kira gura-gura duk a cikin jeji ne jejin yana da yawa cewa a wajen shaki wajen ibeti a wannan jeji ne ofisar suke shiga to a can suke samu wannan babur motorcycle da motoci motoci in ka duba injin ne kawai ke da amfani ko da yaushe aka same su a jeji za su gudu zubar motar motar ka mata da ita zuwa gari wani jidali ne a wajen ka aka ce za a dauko motar kila za ka kashe fiye da kuɗin motar kafin a kawo ta gari kayan magana a game da cewa kun tara haraji a cikin watanni uku nawa kuka tara mun tara biliyan goma sha uku da miliyan ɗari uku da tis'in da bakwai da dubu hudu da arba'in da ɗaya da naira ɗari uku da sittin da hudu da kwabo saba'in da ɗaya a wannan kuɗin da aka tara idan aka ce za a kwatanta shi da kwata ta farko ta bara ya ninka abin da aka tara lokaci daya na watannin farko na bara cikin watannin na uku to yanzu ana iya cewa harkar sumoga tana karuwa ne ko tana raguwa kenan eh, to a dukkan alamu a ko kasashen da suka ci gaba kashe sumoga yana da wahala amma dai yana raguwa yadda mutum bai tsammani a lokacin muna yara a gari da zaran kaji an ce an kashe wuta ba ne ba ta dauke wuta har yara abin da suke cewa yan sumoga za su shigo yanzu ba zai yi ba to yanzu waɗannan abubuwa da kuka kama haka da kuɗaɗen da kuka tara ko akwai wani wani mutum ko mutanen da kuka kama game da waɗannan abubuwa muna da mutum takwas waɗanda aka yi beli akwai wanda ku kai kotu cikin mutanen nan guda takwas an yi belin su eh, ka kotu ce sai an shirya komai saboda ba mu son mu kai kes mu ɗauki abun mu kai a kotu mu faɗi kana nufin har yanzu ba ku samu wanda an ka yanke ma hukunci ba kenan bayan wannan da ya yi sojan gona wanda aka yanke ma hukuncin shekara uku wancan sati da ya wuce a waɗannan da muke da yanzu ba wanda aka yanke ma hukunci a ƙarshe menene sako ga jama'a musamman masu sumoga duk wanda ya fito aikin nan yana neman abinci ne ne idan ka samu abinci kusan ka samu komai abinci da lafiya muna da gonaki gwamnati kuma gwamnatin nan ta tashi tsaye tana son a daina shigowa da waɗannan abubuwa mu tsaya mu ci da kanmu gwamnati na bada taimako sakona shine mutane ai kokari a koma gonan nan mu daina dogara ga wannan abinci da ake shigowa da shi a waje wani ma ya daina aiki wani ma in ka ci guba ce alhaji zulkibli abdullahi argungu kenan kwantarolan kwastam mai kula da jihohin oyo da osun hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan nan a Najeriya. To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan lamarin tsaro a wasu yankunan jamhuriyar Nijar musamman kamar yankin Difa da Najeriya? Tambayin mu kenan sai a kira a bayyana mana ra'ayi amma kafin nan sai a shakata da wannan. Está tudo bem. É i

lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla har yanzu dai muna jiran ku kira wayar mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada manta tambayar mu ta ce ta wace hanya kuke ganin za iya shawo kan lamarin tsaro a yankunan jamhuriyar Nijar musamman kamar yadda na ce kamar yankin Difa da suke fama da rikice-rikicen Boko Haram da hare-hare. da ma wasu bangaren Najeriya musamman ma abubuwan da ke faruwa yankin Zamfara da dai sauransu. To ga kira na farko mun samu daga Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. barka da uni kana magana da babawo eh, daga eh, daga ta eh, jihar nasarawa to babawo ka ji da muke magana ta wace hanya kake ganin za a iya shawo kan lamarin tsaro wato yana da kyau a ba ma gwamnati haɗin kai kamar yadda gwamnati ta ɗauko a kan cewa tana da buƙatar ƙasa ta ci gaba ya kasance tana noma tana ciyar da kanta Mm. to yana da kyau a ce eh, gwamnati eh, mu da muke biyayya gare ta mu ba da haɗin kai saboda ta samu da cimma ta saboda in aka ce ana fitar da abinci waje ba yanda za a yi a ce ma manoma za su samu su ma masu rayuwa. To babawo mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani yana kala da Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Sarfila lahashin Gumar barka da yamma. Yawwa barka da yamma. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To Alhaji Musa ta ya za a yi a Najeriya har ma da Nijar tun da Nijar na fama da har-haren Boko Haram kamar yankin Difa za a shawo kan wani lamari. To na farko dai kaga idan muka ɗauki kamar su ɓangaren masu rike da sarautar gargajiya. Mm. ya kamata gaskiya duk yankunan da aka san akwai sarautar gargajiya to a tabbatar da cewa an ba ta muhimmanci na farko kenan na biyun su kaga kamar irin su daga tai hakimai masu unguwanni in a ce ana samun irin wayannan ana ba su muhimmanci to bayan da za a yi a ce ana samun irin wayannan matsaloli domin duk mutumin da zai shigo yanki hmm. an san waye an san dan wane ne in ka ta ka zama dan ballar a wuri to hakimi ko mai unguwa zai iya kai ka gaban dagaci dagaci dan shi ka zuwa gaban mai unguwa kai gaban gwad to kaga irin wayannan abubuwan za su kawo oh, gaba kuma za a kiyaye irin wayannan abubuwan kuma Alhaji Musa an mm, muje muje wato kuma gwamnati ya kamata a ce gaskiya aikin yi duk inda aka san kamar munan najeriya kaga kamar shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata ya waiwayo hankalin shi duk abin da ya tabbatar da kamfanonin da suka mutu a tabbatar da an tashi wasu daga ciki ko ba duka ba. Mm, haka ke to alhaji musan garo mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to a karan farko mun sami kira daga ghana wane ne daga ghana. Sheikh Ridwan ne daga To Sheikh Ridwan barka da zuwa duk da yake dai ku Ghana ba ku da matsalolin tsaro kamar yadda muke fuskanta kamar makotan ku Najeriya, Nijar, Kamaru da sauransu. To ta wace hanya kake ganin cewa za a iya shawo kan lamarin tsaro a makotan kasashen ka? eh kamata kamata ya yi a nemi shagabannin wa'annan mutane hmm. a ta zama da su a ta koya musu a ta kokarin fahimtar da su cewa ta'addanci ba zai taimaka ma rayuwar su don kansu ba balle ma kasan da suke ciki hmm. ina ga gana ana kokarin nuna ma mutane wannan saboda shi ne ta'addancin baya shigo mana hmm. su nan tun da ta'addancin na shigowa shagabannin su yi kokari su ta zama su ta neman manyansu hmm. a ta yi musu magana a ta nuna musu cewa ba zai amfanar da su ba cikin rayuwarsu To Malar Sheikh Rudwan mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To bari mu je jihar Niger. Wane ne aka layi daga Niger? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Suna magana da Ibrahim mai yankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ta wace hanya kake ganin zaka ba da shawara yadda za a shawo kan lamuran nan da ya bari To gaskiya mu matsalar mu Afirka nan abu ɗaya ne cin hanci. Hmm. mutum ya san wa'annan kayan da za a shigo da su za a halaka ɗimbin jama'a ne amma kuma sai a ba shi wani cin hancin da bai ta kara ya karya ba ba zai magance ni talocin duniya ba amma sai bari a ɗauko da kaya mugayen kaya daga wata ƙasa mm. can a kawo a ƙasar shi kuma za a ta halaka jama'a amma da Allah hukunci wannan cin bangaren cin hancin za a kawo za a shawo kan shi. Wato kana nufin cewa kowa duk wanda yake daga karamin ma'aikaci zuwa ba kowa yana da rawar da zai iya takawa domin a kawo a rage wannan lamari dan sanda zai iya yi soja zai iya yi kowa zai iya yi ai duk wani mai damara yana da haƙƙi akan wannan duk wani mai damara mm. insha Allah yana da kyau a ce duk wani mai damara ya jajirce ya ya zuciyar shi akan za a bashi wani wani dan abin da ba zai magance mai talauci a shigo da wasu mugayen kanu za a haka jama'a ya kiyaye da wannan in aka samu haka to insha Allah za mu za mu samu sauki a Afirka to malam Ibrahim wankin hula mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar da fatan masu raro ko za a ji kuma za a yi amfani da wannan shawara da ake bayarwa to bari mu je Asaba wani ne akan layi Hello, wani ne akan layi daga Asaba? Yau to kaɗan matsa yana jin kamar rediyo ko talabijin a kusa da kai ko za ka ɗan matsa mi maganar? Eh na matsa. Yawwa to yawwa sannufa ya sunan ka? Sunana tukur daga Asaba nake kira. To man tukur menene gudunmuwa ka a yau? Gudunmuwa ta shine ina so in ba kamar Buhari shawara akan matsalar tsaro. To ta wace hanya kake ganin za iya shawo kan lamarin tsaro? Eh idan ni ne zan irin hudu da Buhari ba. Mm. me za ka ce masa zan gaya miki cewa kamar manyan jami'an tsaro na najeriya ba hmm. duk wanda ya kai wata guda a jiha ko a wani guri a canja shi a kawo sabo to me yasa ka ce haka me dalilin yin haka. to wannan zai kawo zai kawo sauki matsalar tsaro a Najeriya. Hmm. Akwai dalilin da eh, na sani zai kawo amma me dalilin da ya sa ka ce zai kawo matsalar tsaro dan an canja ma'aikaci bai kun talatin ba. Eh idan aka kawo ba ko wanda bai san kowa ba hmm. kaga zai aiki tsakani da Allah bai san kowa ba ba zai amma aka in yi zan dan gari to zai iya amfani da wannan damar ya rinka wato kana nufin sabo zai sabo yana haddasar da eh, rashin gudanar da aiki yadda ya kamata to to man tukur mun gode kwarai da gaske da wannan kiran naka bari mu je zamfara wani ne aka layi daga zamfara na zamfara yana nan to da alama na ji gocewar layi daga zamfara to jama'a har yanzu layukan mu a buɗe suke sai ku kira idan Allah ya sa an samu shigowa a ba da ra'ayi to bari ga wani kira daga Niger jihar Niger wane ne akan layi daga jihar Niger a fatan mu lafiya ya lafiya kallau ya sunan malamin suna magana da basiru dawa maganin tsageru basiru dawa maganin tsageru to menene gudunmawa ka ta wace hanya kake ganin ya kamata ka ba shugabanni shawara su shawo kan wannan lamari da taɓaɓɓare to ni gudunmawar da zan bayar na farko na farko akwai 'yan gari hmm. duk garin da ka ga fitina yana tashi akwai wayan da gwamnati ya kamata ta ɗauka a garin wanda su ne idan a garin saboda idan aka yi wannan hmm. su su ne za su ba ma jami'an tsaro na nesa report su zo wuri kaza da kaza To malam azumin to mun gode kwarai da gaske da ra'ayin bar mu garzaya mu je Maiduguri. Wani ne aka daga Maiduguri? Ban mu ji ban ji sunan naka ya fito sosai ba. Ban ji sunan ya fito sosai ba. Alhaji Usman Baradin da To Alhaji Usman. Kira na Maiduguri Alhaji Usman yake. To Malam Alhaji Usman muna sauraron ka. Ta wace hanya za a shawo kan wannan matsala tun da kai ma yankunan ka da yadda yake an dan samu sauki za a ce amma ta wace hanya kake ganin za a dakile samun tashi tashi hankula? Eh, gaskiya hanyar da za a samu sauki hmm. za a bi daga bulobomi zuwa zuwa hakime hmm. zuwa sarakuna. Hmm. Ba da su shigo wanda ba a san shi ba ya kamata ba talakawa ma mu kai report cewa wannan mutum ka bakon fuska ne kuma ka da mutumin nan da ya yi magana a kan cewa ya kamata sojoji bai kamata su daɗe a guri guda ba ya kamata to alhaji usman mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar da fatan waɗanda aka kira kuma aka bayyana ra'ayin domin suna saurara to mun gode kwarai da gaske da wanda suka samu damar kiran waya domin suka faɗi ra'ayoyinsu da wanda masu suka kira ba samu damar shiga ba gobe ma rana ce idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku waya mu ba ku dama ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe hudu saura minti biyar. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. labarin wasanninmu na ranar yau za su soma ne daga jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da fafatawa a teburin sifar League One Professional ta kasar a makonta na goma sha biyar. An buga wasanni kamar haka a fan ta sha kashi banza da ɗaya a hannun AS Duan sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun Sahel Sporting Club. s Guard National du Niger ta yi ɗaya da ɗaya da Urana Football Club ta Arleta sai AS Sony da ta shammaci a kokana ta arlit da ci da nema jangwarzo football club ta maradi a garin maradi ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun as police racing football club ta Bukoki ta yi banza da banza da espoir football club ta da magaram zandar yayin da as nishelek ta yi daddaki hatta la birnin adar inda talakaɗe gs tawa da ci uku da biyu a teburin wasannin kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar nijar as Soni dabce ke kan gaba da maki 38 CIS Police ta biyu da maki 31 AS Guard National tana ta uku da maki 31 CIS Fan ta hudu da maki 29 yayin da a can kasan teburin GS ta wace ke da maki 7 a matsayi na 13 CIS uku Football Club ta da magaram Zandar tana matsayi ta 14 kutal da maki 5 kacal. A ci gaba da fafatawar wasannin kwallon kafa na zakarun turai a yau ne ake karo na biyu na na batal tsakanin Juventus ta kasar Italiya da Ajax Amsterdam ta kasar Holland. Kungiyoyin guda biyu sun yi ɗaya da ɗaya mako ɗaya da ya gabata a kasar Holland yayin da FC Barcelona ke can tana karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila. Kungiyar dai ta kasar Spain FC Barcelona ita ce ta lalabe Man United din a can kasar Ingila a mako ɗaya da ya gabata da ci ɗaya mai ban haushi. Idan muka leka a wasan wasannin tennis kuwa yanzu haka a wasannin masters na monte carlo jill witz fritz songa dan kasar faransa dole ya bar ci gaba da wasan da ke hada shi da taylor fritz yayin da ake cin sa shida da hudu biyu da nema shi kuma adrian manarino ya sha kashi hannun cameron nori da ci shida da hudu shida da uku hik herbert dan kasar faransa nasara yayi yi gaban fernando verdasco da ci shida da hudu shida da hudu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaishe ka da aiki Malam Haruna. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya jajanta wa takwarar aikinsa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron a wata hirar waya da ya da shi a yau Talata game da mummunan gobarar nan da ta ci fitacciyar mujama'an nan ta notre dame a jihar wato a yau da yau talata kenan a cewar fadar white house ma'aikatan kwana-kwana sun kwashe sa'o'i masu yawan gaske kafin suka kashe wutan da ya safe yau talata jami'an faransa ne suna nan suna kokarin tantance barnan da gobarar ta yi jigilan farko da kayan aka kai kayan taimako ya isa a kasar venezuela wadda ke fama da rikici a yau talata jirgin sama da ya kwashe kayan taimakon daga kungiyar agajin kasa da kasa ta red cross ya isa birnin caracas bayan da kungiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin shugaba nicolas maduro a watan da ya gabata akan kai kayan taimakon wasu hotuna da ke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna ma'aikatan saye da riga launin shudi da ke dauke da tambalin red cross suna kuma sauke akwatuna a cikin jirgin To a gaishe ka da aiki baba. Da takaitattun labarin kuma ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu sauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma kuma sauran shirye-shiryen ma da suka gabata. Ta adireshin mu na hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma kerin da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leather Discretion da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. ni sarfil hashin gumin nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum